Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci shida da 21 da kuma 25. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalot FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio Kumasi sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu haru assalamu alaikum kamu da wannan lokaci yau alhamis goma sha hudu ga watan Disamba shekarar dubu da goma sha bakwai. Ibrahim Jarmai ne tare da Mahmud lalu daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko Mahmud ba mu kan labarin. To Ibrahim kungiyar likitocin kasa da kasa ta Doctors Without Borders ta ce akalla musulmi 'yan kabilar Rohingya dubu shida ɗari bakwai a kashe a Myanmar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sake watsi da zargin cewa Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na bara. a somaliya kuwa akalla mutane 17 ne suka rasa rayukansu bayan da wani dan kuna bakin wake ya tarwatsa kansa kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa taron da aka gudanar na bana akan amfani da iskar gas wajen girki ya nuna cewa kashi biyar cikin ɗari na 'yan najeriya kaɗai ke amfani da gas kuma kashi tasa'in na tukwanen gas ɗin sun kusa cimma zamaninsu mai kyau ne sai su cika an ba mai kyau bane su ba mai shi shawara cewa wannan abin da kama mai kyau bane zai kama gobara wannan sun ba wanda yake so ya tashi hankali a rayuwarsa kuma kowa ya san bala'in gas ko da ko bai taba kona shi ba amma dai ya san mai gas sai kuma jamhuriyar Nijar inda taron da aka gudanar jiya a Faransa ya bada sanarwar gudunmuwar kudaden da kasashen duniya suka fara tarawa domin kaddamar da rundunar haɗin gwiwa da ake kira G5 Sahel kuma wasu ke cewa yanzu mun kai talaucin da ba ma iya yaki ba kai a yanzu haka da aka faɗi sun haɗi ne kuɗin fitowar shi kuma wani abu ne. Abin da ake cewa a turanci promise alkawali ne suka ɗauka. Su ku an san shahararru ne ba cika alkawali ba kashe san turawa ne. To akwai mu da shirin bango amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce akalla musulmi 'yan ƙabilar Rohingya 6,700 a kashe a watan farkon sumaman da dakarun ƙasar Myanmar suka kai akan 'yan tawaye Rohingya. Ƙungiyar mai bada tallafi wacce ke Geneva wacce kuma aka fi sani da Medicine Sans Frontières ko kuma MSF a takaice a yau Alhamis ta ce ta kai ga wannan ƙididdigar ne bayan ta gudanar da wani bincike akan 'yan ƙabilar ta Rohingya da dama da ke neman mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira a Bangladesh. daga cikin waɗanda suka mutu kamar yadda ƙididdigar ta nuna har da yara ƙananan bakwai da da talatin shekarunsu suka gaza biyar ana dai zargin sojojin ƙasar ta myanmar da ƙaddamar da wannan samame ne a kan ƙauyukan 'yan ƙabilar ta rohingya a jihar rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar a watan agusta mummunan samaman ya biyo bayan wasu hare-hare da masu fafutuka 'yan ƙabilar ta rohingya suka kai akan wasu ofisoshin 'yan sandan ƙasar wannan samami'a ya haifar da tserewar 'yan rohingya 600 zuwa bangladesh da ke makwabtaka da myanmar yan gudun hijirar sun faɗa wa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama labarai ire wato labarin irin iren cin mutuncin da aka musu da suka haɗa da kisan kai fyaɗe da kuma ƙona baki ɗayan ƙauyukansu daraktar ƙungiyar ta msf sydney wong ta ce sakamakon binciken nasu abu ne mai gigitarwa idan aka yi la'akari da adadin mutanen da suka ba da labarin yadda aka kashe musu 'yan uwa da kuma irin mummunar hanyar da aka kashe su ko kuma aka jikkata su a yau alhamis shugaban rasha vladimir putin ya yi watsi da zargin cewa rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban kasar amurka na bara ya kuma kara da cewa abokanan hamayyar shugaba trump ne suke yada wannan zargi domin su haramta shugabancinsa yayin da yake magana a taron manema labarai na gaggawa da yake a kowace shekara putin ya yi fatan dangantakar amurka da rasha za ta samu daidaito hukumomin tattara bayanan asirin amurka dai sun yi amanar cewa shugaba putin ya ba da umarnin a yi shishigi a kuri'un zaben na amurka inda ya nuna fifikon inda inda trump domin ya da tsohuwar sakatari harkokin wajen amurka hillary clinton shi ma trump ya yi ta nanata cewa gangamin yakin neman zaɓensa bai haɗa kai da rasha ba shugaba putin har ila yau ya nuna damuwarsa kan shirin amurka na na janyewa daga wata yarjejeniya ta dakile yaduwar makami da aka kulla yana mai cewa rasha za ta ci gaba da mutunta matsayar da aka cimma ya kuma kara da cewa dakarar rasha za su ingantu kamar yadda ya kamata ba tare da rashin ta shiga rige-rigen mallakar makamin nukiliya da amurka ba akalla mutane 17 ne suka rasa rayukansu sannan wasu sha biyar suka jikkata bayan da wani dan kunar bakin wake tarwatsa kansa babban ginin horar da 'yan sandan kasar da ke mogadishu headquarter birnin na wato somalia wannan hari ya faru ne yayin da 'yan sanda suke bitar fareti a cibiyar horar da 'yan sanda ta general kahiye police academy jami'ai sun ce maharin ya yi shiga burtu ne inda ya saka kaya kamar na 'yan sanda sai dai kuma ba su ba da takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba ƙungiyar al-shabab dai ta ɗauki alhakin kai wannan hari na yau alhamis wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da aka haɗa bayan binciken da aka gudanar cikin watanni ashirin da suka gabata ya nuna cewa baya ga jami'an tsaro hare-haren na ƙungiyar ta al-shabab na ci gaba da shafar fararen hula michael kittin wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ne a ƙasar ta somaliya taron da aka gudanar na bana kan bunƙasa amfani da iskar gas wajen girki da aka gudanar a Legas ya bayyana cewa kashi biyar ne kacal cikin ɗari na 'yan Najeriya ke amfani da iskar gas ɗin wajen girki. To jama'a a gafarce mu an samu tangarɗa. Okay. To bari mu ci gaba da labaran namu. Ana labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ofishin jakadancin amurka da ke majalisar ɗinkin duniya ya ce jakadiyar amurka na majalisar ɗinkin duniya nikki Haley za ta yi amfani da wani taron manema labarai a yau alhamis domin zayyana ire-iren ayyukan haifar da tarnaki da iran ke yi a yankin gabas ta tsakiya da sauran sassan duniya jakadiya hali za ta yi bayani game da wani rahoton majalisar ɗinkin duniya kan yadda aka cimma matsaya dangane da shirin mallakar makamashin nukiliyar iran da kasashen amurka birtaniya china faransa rasha da kuma jamus matsayar da kuma matsayar ta kuma amince da kada iran ta gudanar da aikace-aikacen hada makami mai linzami wanda za a iya dasa makamin nukiliya a kansa wasu bayanan farko da aka fitar eh, gabanin wannan taron manema labarai da za ta gabatar sun nuna cewar jakadiyar hali za ta karanto wasu hujjoji kwarara da ke nuna cewa iran ba ta mutunta wannan yarjejeniya sannan ta yi ƙoƙarin bar da sahun wasu ayyukanta dama dai shugaba donald trump bai amince da wannan yarjejeniya ba wacce tsohon shugaban amurka barack obama ya kulla a matsayin hanya madaidaiciya da za ta hana iran mallakar makamin nukiliya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu fara da hoton namu daga Najeriya inda taron da aka gudanar domin bunƙasa amfani da iskar gas wajen girki ya bayyana cewa kashi biyar cikin ɗari na 'yan Najeriya kaɗai ke amfani da eh, gas wajen girki amma matsalar ita ce an gano cewa kashi casa'in na tukwanen gas ɗin ma suna da matsala kuma sun ci sun cimma sa'insu daga Abuja Nasiru Adamu Ilhika ya yi kuma na da ƙarin bayani. Taron da aka gudanar na bana kan bunƙasa amfani da iskar gas wajen girki da aka gudanar a Legas ya bayyana cewa kashi biyar ne kacal cikin ɗari na 'yan Najeriya ke amfani da iskar gas ɗin wajen girki. Kwararre ko mai ba da shawara kan bunƙasa aiki da iskar gas na ofishin mataimakin shugaban Najeriya Dayo Adeshina ya ce bayan kashi biyar ɗin masu damar amfani da iskar gas kashi sittin cikin ɗari na amfani da ice ne kashi talatin cikin ɗari ko kanazar inda sauran kashi biyar ɗin kan yi amfani da baƙin gawayi ko kokwal. Ba ma'anan matsalar take ba binciken an gano kashi casa'in cikin ɗari na tukwanen iskar gas ɗin sun gama zamanin aikinsu don ana buƙatar duba lafiyar tukunya don sauya ta bayan shekaru goma sha biyar. Adeshina ya ce kashe casa'in cikin ɗari na tukwanen sun kai shekaru talatin da ƙerawa da haka suka zama barazana ga rayuwar mutane don yiwuwar tashin gobara. Baya ga gobara masana na duba tasirin wannan lamari ta zaɓar hanyoyin da ba sa ƙarewa wajen samun makamashi da kare lafiyar muhalli. Farfesa Sani Sambo shine tsohon babban daraktan hukumar makamashi ta Najeriya. Makamashin da baya ƙarewa America. shi ne makamashi wanda ke kowane lokaci akwai shi akwai makamashin da suke karewa kamar man fetur da iskan gas da kwal har ma da sinadarin uranium duk masu karewa ne abu nufi shine idan ana amfani da su yau za a waye gari wata rana ba su ta ɗaya ɓangaren kuma makamashi da ba sa karewa irin su hasken rana da iska makamashi na tsirrai da wanda ake samu da ruwa waɗannan ba sa karewa in dai akwai rai a duniya akwai su kuma dukkan su waɗannan wanda ba sa karewa cancan suna da nasaba da ƙarfin hasken rana. Imran Adamu na amfani da ice ne wajen girki a karkara a yankin rigasa in ya shigo Abuja kuma yakan amfana da iskar gas. Amfani da gas abu ne mai sauki ga rayuwar al'umma ta hanyar cewa gas ne ya fi kalanzir sauki kuɗin da zaka sai kalanzir na sati ɗaya zaka sayan gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu na farko kenan na biyu gas ba shi da matsala irin na kalanzir ko kuma irin na waɗannan gawayi da ake amfani da su irin namu ko itace ce da ake amfani da su ta yadda shi kaga baya sa tukunya ta yi baki dandanan ya dafa mutum abinci sannan kuma ana kashe shi an gama da duk abin da yake abin nan sai dai akwai riski ga mutanen mu wasu bu san da ake amfani da shi mutum zai zo ya bude shi ya tafi yar karamar wuta za ta isa gobara ta shi a cikin gida amma dai tabbas amfani da gas ya fi amfani sosai sosai ga al'ummar da suka ci gaba kuma suka wayi wasu daga cikin na'urorin ne yawa yawan su ma tsaffi ne ko kuma ma na jabu ne tukwanen gas din ita ma da nasu irin haka sai a sa masu kamfanonin da suke cike tukunyan gas din in za su cika wannan tukunyar gas din ya kasance sai sun duba shi sun ga lafiyar shi in mai kyau ne sai su cika in ba mai kyau bane su ba mai shi shawara cewa wannan abin da aka ba mai kyau bane zai kawo gobara ma'ana su ba wanda yake so ya tashi hankali a rayuwarsa kuma kowa ya san bala'in gas ko da ko bai taba kona shi ba amma dai ya san mai gas saboda ka ana ba shi shawara aka ce mai wannan abin da aka ba mai kyau bane ba zai gangance ya je kuma ya cika ba hukumomi na kara bullo da wasu sabbin rishiyo na zamani da rage sare bishiyoyi ga neman icin girki da zummar yaki da hamada nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. To a gaida Nasiru adamai Hikaya. Bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda taron shugabannin kasashen yankin Sahel da na wasu kasashen Turai da na Asiya da aka gudanar jiya Laraba a Faransa ya ba da sanarwar samar da miliyan fiye da ɗari na dala Amurka a matsayin gudunmuwa don gudanar da ayyukan rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel mai yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. sai dai a yayin da wasu 'yan nijar ke yabawa da wannan yunkuri wasu kuma cewa suke yi kuma baya ne ga kasashen afirka wakilin muryar amurka a yamai sulaimu barma ya yi kuma da ƙarin bayani Tallafin wanda a jimilce ya tashi miliyan 135 na yuro ya fito ne daga kasashen Saudiya mai miliyan 100 yayin da daular larabawa ta ƙudiri aniyar bayar da miliyan 30 sai kasar Holland da ta sanar da zuba miliyan 5 waɗanda za a yi amfani da su domin ci gaban ayyukan rundunar haɗin gwiwar jason sahel wacce yake fama da rashin kuɗin gudanar da yakin da ta ƙaddamar da 'yan ta'adda a yankin sahel dr sani yahya janjuna wani mai sharhi akan al'amuran tsaro na cewa lalle yaƙi kuɗi suna nasu ƙoƙari lalle yaƙi makamai suna ɗaya nasu ƙoƙari amma yaƙi zuciya ce ke yin shi kuma niyya ta kirki kyautawa ita ce ke yin shi shi kuma yaƙi matsalar shi a fara ba a iya sanin ƙarshen shi eh, wannan gudunmuwa duka gaba ɗaya tana iya ta isa a halin yanzu a fara amma zuwa gaba idan yaƙin ya ƙara jimawa dole sai an ƙara tara hannu zuwa sauran ƙasashe kuma sun ƙara ba da gudunmuwa dama tun a ranakun farkon kafata kowace daga cikin kasashen da ke da hannu wajen tafiyar da wannan runduna da suka hada da nishar mali burkina faso da mauritania da chad ta ɗauki alkawalin bayar da miliyan goma na euro sai dai jami'in fafutuka abdu idi bai gamsu da wannan yunkuri ba a yanzu mun kai talaucin da ba ma iya yaƙi ba kai a yanzu haka da aka faɗi sun haɗi ne kuɗin hutawar shi kuma wani abu ne abin da ake cewa a turanci promise alkawali ne suka ɗauka su ku an san shahararru ne ba cika alkawali ba kasashen turawan in muna so mu kare kanmu muna iya huddo kuɗi kasashen duk a ce kowace ƙasa ta ba da miliyar ɗari shi kenan ba sai mun nemi wani ba ƙasashen biyar ne daga cikin miliyan 450 da ake bukata domin ayyukan wannan runduna tuni kasar amurka ta bayar da tallafin miliyan 60 na dala yayin da kungiyar tarayyar turai ta ba da miliyan 50 na euro ba idan wasu kayan yakin da faransa ta bayar waɗanda aka kiyasta darajar su a kan miliyan 10 na euro saboda haka zuba ido a kan yadda za a kasafta waɗannan kuɗaɗe ya zama wajibi wanda duk ya juya kuɗi bisa wani fanni can daban ba wanda an ka tsayar ba ka a yi tausayi bisa gare shi a san yadda za a yi doka ta bige shi don saboda cewa ya kuntata ma al'umma kuma ya san cewa hakan ga dan a ba gawa kashi mai rai ji tsoro. Kasar Nijar da ke kan gaban waɗanda ke fatan ganin an murƙushe ayyukan ta'addanci a baki ɗayan yankin Afirka ta yamma a taron na jiya laraba ta bayyana shirin kara yawan dakarunta a rundunar haɗin gwiwar ta jason sahel matakin da wasu ke ɗauka tamkar amsa ga ƙasashen da har yanzu suke ɗari-ɗarin aika askarawansu cikin wannan runduna wacce tun tashin farko take buƙatar sojoji dubu biyar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Suleiman Muni Barma har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha biyar na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba masu sauraron sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin har yanzu muna tare da shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilan najeriya dan majalisa abdulrazak namdas wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu Comrade Baban nan kan tudun madabo yana da sauran tambayoyi ko kuma tambaya. Gare ka Comrade. Na'am akwai ragowar tambaya guda ɗaya. A duba da yadda ko yawancin hanyoyin da suke faɗin Najeriya musamman hanya da ta tashi daga birnin gwari daga Kaduna zuwa birnin gwari. hanya ce wacce ta yi kauri wajen yin fashi da makami shin wani rawa majalisa za ta taka don ganin an magance wannan fashi da makami da yake addaba al'umma kasancewa kusan kullum a wannan hanya sai an yi fashi da makami. Malam Abdulrazak. Ni ka san cewa a majalisa mun kawo magana sosai batun garkuwa da mutane da ake yi da mutane. kuma mun mai da hankali balle ma maganan abuja zuwa kaduna wannan mun san an yi ta kuma a ta kudu mun yi kokari a kai duka ba zan iya ce ga wannan hanya ga don ni ko a maza ba na muna da hanya ne ba za iya zana ana irga hanyoyi daya biyu daya biyu amma na tabbata mun kira kwanakin baya inspector general na police mun kira shi director general na dss mun kira civil defense mun kira shi minista ba na gida duka sun zo zaure mun tambaye su menene ne damuwar nan da ake garkuwa da mutane sun ba mu bayanai amma a sirrance wannan kuma sirri ne na ƙasa ba zan faɗa a cikin eh, rediyo ga abin da muka tattauna ga abin da suka ce ga dalilai ga eh, kokarin da suke yi ga wannan ba za mu yi bayanatar da su ba amma tun da mun kira jama'a sun gani muna aiki a kai muka muna kokari sai da a hankali abu ne dole ba za a yi abu yau ta a kare ta gowa garin ba so a biya hankali kuma na san ana bin hanyoyin da za a eh, cikan wannan abun kuma insha Allah za a samu kanta. To bari mu je ga mai tambaya na gaba ko? wani ƙoƙari majalisar ƙasa take yi don tabbatar da kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Kano matsayin yunibasiti. Duba da a waccan lokacin gwamnatin baya ta tabbatar da wannan makaranta a matsayin yunibasiti. Kasancewar al'ummar Najeriya tana al'ummar jihar Kano tana da yawan jama'a kuma akwai ƙarancin samun admission ga matasa. Gare ka Malam Abdulrazak ka ji tambayar tashi ko? To ajiya abin da ke faruwa ba kawai kwaleji na Kano kaɗai ba ina matsayi na ɗan majalisar taraya ne. Na san kwalejoji da yawa wanda mun ga ya kamata su ringa ba da digiri kuma 'yan majalisu sun kawo kuduri a kai an karanta su. amma ba za a tabbatar ba sai an yi na uku an je an yi zanna an karanta na ɗaya na biyu an je ai muhawara kai kasu kai ma ita shugaban kasa ya sa hannu na san akwai kudurori da yawa ba zan iya tabbatar ko na Kano na ciki ko Kano baya ciki ba a gaskiyan Allah ya kamata in kaman Kano a ce tunda jama'a na da yawa za a duba nawa ne mutane a wajen kulojijin nawa suke da su don a samu a taimaka a yi doka na za ta ba da digiri ban tabbatar a kai tsaye na Kano ya matsayin yake ba amma na san mutane da yawa kolojoji da yawa an kawo ana taimaka kuma za a yi su. To me tambaya na gaba bismillah ko? Duba da halin da al'umma suke ciki musamman talaka a wannan kasar haka ga abincin da ma zai ci yana wahalar da shi. Shin majalisa ta yi tunani akan irin wani abubuwan kuma wani hanya ta lura da shi domin a ga cewa an sauƙaƙe wa al'umma halin da suke ciki? To ni na ganin wannan tambayar ko bai ansa ba tun da cikin tambayoyin da ake yi. da duk na ansa wannan. Ya ba da ansa. Mm, gaskiya na ba da ansa wannan sai dai ya sake tambaya wani yana da wani. A tambaya ta gaba shine a halin da yan gudun hijira suke ciki. Za mu ga cewar wasu kungiyoyi ne suka fito daga waje suna taimaka musu. To shin a matsayin majalisa wani irin kokari suke domin su ga cewa sun sauƙaƙa musu irin rayuwa da suke ciki. To gare ka mana. Wannan zan bashi zan bashi misali ma. a matsayina na memba daga arewa maso gabas na san muna da kungiyar da muke kiran shi north east caucus wanda ya hada dan majalisar tarayya da dan majalisar uh, dattawa duk mun hadu wanda mun fito daga wannan yanki musamman kamar na arewa maso gabas muna dan tara dan abin da Allah ya bamu mu tara kuɗin mu kai ana muna kaiwa a uh, wayannan uh, yan gudun hijiran na tuna mun je yola na tuna an je eh, ma edo kwanakin baya an je eh, maiduguri ne to ana iya zuwa a ɗan tallafa musu da abinci a ba su wayansu magunguna a siya wayansu kamar taburmai ana bayarwa wannan daga aljihunmu ma muke kawowa muka kuma iya kiro gwamnati ta mai da hankali ga wahalan da mutane suke yi sai a yi kuduri a majalisa a tunatar da gwamnati cewa fa mutanen nan suna wahala kwanakin baya an je an samu an samu eh, labari cewa ko eh, wannan ciwon da ake kira da ita aids ta ma addabi ma wajen an rasa ya za a yi ga malaria da sauransu ya za a yi da Allah mun majalisa ta ce ma gwamnati da mai da hankali ga wayan abubuwa kuma in an ba da taimako muna tabbuna so mu tabbatar cewa taimakon da gwamnati ta yi ta kai ma mutane don ana samun korafi cewa wayansu suna tafiya da abinci a wani waje abin da ba a kai ma 'yan gudun hijira da sauransu na tuna mun iya kawo wannan a majalisa a yi bincike a tabbatar cewa wayannan abubuwa da aka ba ma mutane sun shiga hannunsu kuma kara shugabannin da aka hada su da wannan su yi son kai wasu su tafi da shi duk wannan mun yi kokari akan su. to akwai malamin da ya ce zai yi tambaya na ce bari sai an kare shi ma ya zo ya yi tambaya. salamu alaikum. akwai amsar da wani rabin ɗazu ya bayar ta cewa idan mutane sun fahimci wakilin su ya tafi amma baya na musu komai kuma suna da buƙatar dawo da shi sai wani rabin ya ce sai su haɗu domin su ƙara kaɗa ƙuri'a shin kamar yadda inec daga farko take sa rana ta ce ranar kaza za a kaɗa ƙuri'a su kuma daga baya mutanen nan za su haɗu ne su ce inec ta zo ta aje musu akwati kawai su zo su kaɗa ƙuri'a <laughs> domin su dawo da wannan wakilin nasu to ana ganin kamar ya yi bayanin dokoki ko kuma ka'idodin da za a bi sai dai eh, gaskiya akwai ka'idodin da yawa ba haka ba ne kuma na riga na yi magana nan da zo ina ga gara ya tambaye wani kan duk rana alhamis muke sa wannan shirin na sai bango in ka saurara za ka ji bayanin da ya yi saboda mu dai mu taba gani a Najeriya an yi kiran yin nan ba kuma ya tabbata an dawo da wakili eh ba laifin majalisa bane wannan ai akwai aikin INEC a ciki akwai aikin kotu a cikin sauransu ana bin abubuwan a tsawo akwai ka'idodin da za a bi so in ba mutane sun bi wayannan ka'idodin an karasar ba dole ta yi wahala amma yawancin kamar yanzu a ce masu wanda suka yi kuriya sai an duk wanda suka dankwala kuriya cewa za a zo a ba ma dan majalisar ya bincika ya tabbatar wayannan su ne to wayansu aka iya ana muna samun zargi cewa za a ga manyan 'yan siyasa za su zanna ne kawai su kira mutane kawai su mutum ɗaya kawai zanna ya dankwala takarda shi kaɗai ya kai gusa dubu ɗaya don kawai ba a son wane ya dawo da shi to amma kotu ba za ta ba sai an zo an bincika an tabbatar ai ne za ta ce a je a tabbatar shi ɗan majalisar mai gani to wata rana shi yasa ake samun wahala mutane ba wayanda suke can bane kawai za a ga wasu mutane kalilan ne kawai suke ta dangwala cewa a dawo da mutum to shi yasa ake dan samun wahala amma abun ba abu ne na mutum da ba wai in an cika wayannan dokokin an daidai na imani za a iya dawo da dan majalisa a takaice abin da yake cewa kamar idan wakilin ku a mazabar ku bai muku abin da ya kamata ku da kuka zaɓe shi mm. za ku rubuta kamar petition amma sai kun sa hannu sa hannun kuma sai ya eh, kai adadi yawa sai ya kai adadin kaman ko mutum dubu ɗaya ko dubu biyu ko abin da shine bayanin da yake to idan kuka yi wannan din shine za ku kai gaba idan aka bi wa'annan dokokin shine shine har ita INEC din za ta zo ta sa rana ta ce to ga ranar da za ku eh, kuma kamar yadda ya maka bayani din ya ce wannan abu na daukar lokaci eh, sauki na farko ce eh, na farko ce haja kuma da ni ne tambayar haja akan adurmuminin ne dai to ba shi da bai na ma tambayar shine kasancewa an dakatar da shi kuma ya magana cewa ana ba 'yan majalisa wasu abubuwa da suke zuwa su yi wani aikace-aikace a su to kasancewa shi ɗan su an dakatar da shi shikenan al'ummar da suka zaɓe shi su ma sun yi asarar wannan tsarin ko kuma a akwai wani tsari da majalisa ta yi za su zo su duba yankin sa su ga me yake bukata domin su yi musu. to gare ka malam abdulrazak. to eh, abun da yake faru shine ai lokacin da aka ɗeba ma shi abdulmumini in ya ƙarin ya dawo in akwai ayyukan da yake nan zai zo ci gaba da aikin. abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar wakilan najeriya abdulrazak namdas zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage da allah juma'a kenan da shirin bango yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel Sakon farko ya ce tabbas kiyasin da aka fitar na adadin musulman Rohingya da aka kashe a kasar Myanmar ba karamin abin takaici ba ne da Allah wadai ganin yadda har yanzu an kasa hukunta kowa akan wannan kisan gillan daga Comrade Salim Abubakar da Imam Jingir da Balan Vice. Sako na gaba ya fito daga gurin Kabiru Kara ya Sokoto da Rulwanu mai akwai Bondiga suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ko shakka babu gargadin da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi akan illar da kayayyakin wutar wutar lantarki da aka daina amfani da su ke haifarwa sun yi gaskiya don haka akwai buƙatar masana su samo hanyar sake saffararsu. Sako na gaba ce Assalamu alaikum VOA Hausa ina so ku bani dama na yi tsokaci waɗanda uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta tallafawa da kayan sana'o'i a garin Daura ba su ne suka cancanta ba da wannan tallafin ba domin na ɗauka marayu da marasa ƙarfi ne za su amfana da tallafin sannan wani abin takaici shine waɗanda suka amfana da da tallafin farko su ne suka amfana da tallafi na biyu a ƙarshe ina miƙa tambaya ta ga jam'iyyar apc ta jihar katsina da cewar waɗanda aka tallafawa su kaɗai ne suka kafa gwamnatin apc gyara dai muke so a yi daga murtala ibrahim zangon daura sako na gaba ya fito ne daga gurin buhari yahaya unguru ya ce assalamu alaikum voa hausa a yau na leko shirin ne domin in jinjina wa jami'an tsaron jamhuriyar nijar sakamakon cafke wasu masu safarar makamai ciki har da ɗan ƙasarmu Najeriya. Muna fatan mahukunta za su matsa ƙaimi wajen magance irin wannan ta'addancin. Sako na ƙarshe ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Haba shugaba Muhammadu Buhari, wallahi ya kamata ka gaggauta umurtar gwamnonin jihohin ƙasar cewa su biya malamai kuɗaɗensu na albashinsu domin tafiyar su hutun Kirsimeti daga Fatima Musa Wada da aisha Musa Wada da Ibrahim Musa Wada. To a gaida Hafsan Maina da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Muhammadu Lalu da takaitattun labarai. Ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce akalla musulmi 'yan ƙabilar Rohingya 6,700 a kashe a watan farkon samaman da dakarun ƙasar Myanmar suka kai akan 'yan tawayen Rohingya. kungiyar mai bada tallafi wacce ke geneva wacce kuma aka fi sani da medicine san frontier ko kuma msf a takaice a yau alhamis ta ce ta kai ga wannan kididdigar ne bayan da ta gudanar da wani bincike akan 'yan kabilar ta rohingya da dama da ke neman mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira a bangladesh daga cikin waɗanda suka mutu kamar yadda kididdigar ta nuna har da yara ƙanana 730 da shekarunsu suka gaza biyar ana da zargin sojojin ƙasar ta miyamma ne da kaddamar da wannan samame a kan ƙauyukan 'yan kabilar ta rohingya a jihar rakhine da ke are masu yammacin ƙasar a watan agusta mummunan samaman ya biyo bayan wasu hare-hare da masu fafutuka 'yan kabilar ta rohingya suka kai akan wasu ofisoshin 'yan sandan ƙasar ta miyamma a yau alhamis shugaban rasha vladimir putin ya sake watsi da zargin cewa rasha ta yi katsalandin a zaben shugaban ƙasar amurka na bara ya kuma kara da cewa abokanan hamayyar shugaba trump ne suke ta yada wannan zargi domin su haramta shugabancinsa yayin da yake magana a taron manema labarai na gaggawa da yake yi a duk shekara putin ya yi fatan dangantakar amurka da rasha za ta samu daidaito masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da dare Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mai na yau Utku Ibrahim Jarmi ke cewa a huta lafiya a dakaci shirin yau da gobe